a cewar hukumar mutum 648 ne cutar ta harba a ranar litinin wanda hakan ya mayar da adadin mutane da suka kamu da cutar a ƙasar zuwa 41,180 hukumar ta kuma bayyana cewa mutum 18,203 su ne suka warke daga cutar yayin da mutum 860 suka mutu an samu sabbin alƙalluman ne daga jihohi 21 kuma har yanzu jihar Legas ce ke kan gaba a yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus. Yanzu ta sake samun mutum 180 sai jihar Filato da ke binta da mutum 148. Sauran jihohin da aka samu ƙarin waɗanda suka kamu da cutar sun haɗa ne da birnin tarayya Abuja da ƙarin mutum 44 sai jihar Ondo da mutum 42 sai kuma jihar Kwara da mutum 38 da jihar Rivers da mutum 32 oyo kuma tana bi da mutum 29 jihar kaduna kuma na da mutum 21 da jihar oshun da mutum 20 sai kuma jihar edo da mutum goma sha bakwai, ita ma jihar Ugun kuma na da mutum goma sha bakwai, sai kuma jihar ikiti mai mutum sha 11 jihar kano kuma tana da mutum tara, sai kuma jihar benue da jihar delta da jihar abia dukkaninsu suna da mutum tara, jihar neja na da mutum bakwai, sai kuma jihar gombe da mutum uku jihar borno da jihar bauchi da jihar imo dukkaninsu na da mutum ɗaya